gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Babban kwantarola na hukumar hana fasakori ta Najeriya Kanal Hamid Ali mai ritaya ya ce matakin garkame kan iyakokin kasar nan da gwamnati ta ɗauka ya taimaka gaya wajen tara kudaden haraji inda ake tara akalla naira miliyan dubu biyar zuwa sama a kowace rana. Ƙungiyar alaramomin Najeriya ta yi kira ga shugabanni da ke mulkin siyasa su saka tsoron Allah a zuci su dubi halin da talakan ƙasar nan ke ciki domin gudun kada su haɗu da sasarin da zai musu wahalar kwancewa a ranar gobe kiyama. Yaro bara murna wai karanka ya kama zaki shine lissafin salon maganar dan Hausa da ke yawo akan harsunan mabiya kwankwasiya cike da muradin kudirin ɗaukaka ƙara tun bayan korar ƙararsa da aka yi a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaben kujerar gwamnan Kano. Daga dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Shugaban hukumar custom da ke yaƙi da fasakori a Najeriya Kanal Hamid Ali mai ritaya ya bayyana cewa kusan kowace rana hukumar su na tara kudaden shiga fiye da naira miliyan dubu biyar sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na rufe kan iyakokinta na tsandauri wanda rana guda kacalma sun tara fiye da naira miliyan dubu tara. Hamid Ali wanda ke amsa tambayoyin kwamitin haɗaka na wakilan majalisar dokokin ƙasar nan kan harkokin kuɗi ya ce hukumar su ta ci nasarar samar da akalla naira miliyan dubu biyar zuwa miliyan dubu shida a kowace rana. Shugaban shugaban hukumar ta hana fasakori ya halarci majalisar ne karkashin an gayyatar da suka yi masa domin yin wasu tambayoyi kan batun da ya shafi harkar kuɗi mai alaka da kwarye-kwaryen matsakaicin kasafin shekarar 2020 zuwa 2022 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar a makon jiya. Hamid Ali ya tabbatar da cewa lokacin da aka rufe kan iyakokin ƙasar nan ya gamu da fargaba ko za su samu tsaiko a batun tara kuɗaɗen shiga. To amma abin mamaki a cewarsa sai suka ga kullum harajin su karuwa yake yi maimakon raguwa kuma a cewarsa cewarsa duk hakan ta faru ne dalilin rufe boda tunda a cewarsa a baya ba a taba ganin hakan ba musamman tara wancan kuɗi kimanin naira miliyan dubu tara a rana guda cikin watan satumban da ya gabata a wannan gaba dai shi kansa shugaban majalisar dattawa sanata ahmed lawan ya bayyana cewa a ranar talata mai zuwa ne za su karbi bakuncin shugaban ƙasa muhammadu buhari a zaman haɗaka na majalisun wanda zai gabatar da kunshin kasafin kuɗi na shekarar dubu biyu da ashirin ahmed lawan ya karanta takarda gaban zaman majalisar cewa shugaban ƙasa ya rubuto musu wasiƙa hakika dangane da kudirin nasa na gabatar da kasafin kuɗin a wannan talata ta takwas ga watan oktoban da muke ciki hakan dai na zuwa ne a gabar da kungiyar alarmomi ta najeriya ta fara gajiya da halin da talakan kasar nan ke ciki inda ta yi kira ga shugaban kasa da dukkanin masu mulkin siyasa su tuna alkawuran da suka ɗauka sa'annan kuma su fahimci raɗaɗin da talakawa ke ciki duk ta dalilin mulkin da suke yi shugaban kungiyar ta alarmomi malam tukur ladan shine yayi wannan koke yana mai cewa babban abin da ya fi jiwa shugabanni tsoro tsoro shine haduwarsa da mai duka a ranar hisabi.
Yawanci gaskiya talakawan Najeriya mun shiga wani hali gaskiya. Saboda duk in kaga talakan Najeriya muna yan siyasa mun zabe APC mun zabe ta muna zaton alkhairi a gare ta yau kuma gashi kusan yana neman zai mana alƙaƙai.
To amma ba za ku kalle shi a matsayin jarrabawa ba musamman ganin cewa kuna dangin ulama umaga da annaba.
Mun san Allah ya jarrabe mu da APC kuma gaskiya malam Buhari shi shi ya cusa mana wannan abu ba mafaita ma Allah ta in ba dai wani ikon Allah ba.
Ana wasu daga cikin yan siyasar na ba da fassara irin kalaman ku a matsayin kuna shiga hurumin da ba naku ba. Baka jin yanzu bai kamata wata ka shigo rediyo da wannan labari ba duk inda kaga dan Najeriya zo kusan ma in ba kai bis ta hanyar siyasa ba baka samun komai duk malaman da kake so ya tsoyan su gaskiya bisa billahi sun su goma yan siyasa to ne ba su wani abu na dan Allah sai dan yan siyasa suke guwa baya mu ko muna yin abu ne dan Allah dan Annabi maimakon a ce yau mun zabi APC tun shekara kusan hurga ta wuce ga wani Musulmi ya shigo wanda ba a san ma iyakar wannan wahalar ba za mu shiga ga kamata mai girma Janar Buhari muna so kai kai tsoron Allah ka dubi irin da ya talka muka yi maka ƙuri'a ka ce za ka dauke alƙur'a hasba abin da mu amma kuma ana yin abu abubuwa a gwamnatanci wanda ya kamata wata kilku a ce kun yi wa gwamnatin uzuri duba da halin da ake ciki ko ita wannan gwamnati gaskiya wallahi ba wani uzuri zamu kare mata uzuri mun yi mun gama mun yi addu'o'i ba mu san iyaka ba mun ba da kuɗi da cinin mu wallahi lokacin da Buhari yace bai da kuɗi a taimake shi mun tutura masa kuɗi amma dan saboda zamu ko Allah za sa zamu fice daga wannan kangi na shugaban Najeriya na rashin adalci to gashi kuma Allah za mun kara ma lumuwa a ciki ku gamsu da matakan da ake dauka ba kenan domin fitar da talakawa daga shi wannan hali wallahi ba mu gamsu ba ko kaɗan APC ba su ba ta dauki hanya ba duka abin da ka samu sana'o'in mu sun lalace ba agaji kwanan muke ji shi ma mai girma shugaban kasa wai ya ce wai ya ba da agaji a taimaki talakawa Najeriya rabin tirela ba wanda ya amfani ko kwandala yanzu me kuke so a yi mu kira muke dan Allah na mai girma jihar Hayu ga su jawo ne yanzu kowa ya zo yanzu nan musamman na jihar Kano an ce ilimi dole to yanzu har yanzu mu dai ba mu ga inda aka zo aka samu wannan alarmomi ba aka taimake mu amma kullun shi ake wa an dauko hanya amma kusa gamawa to me aka yanzu a dibi alarmomi ba eh, ka a koma irin a gidan jiya alarmomi na gaskiya- alaramomi da man kawai kake so a duba ko ko a talakawan Najeriya a ba ni kenan talaka na jira kurin muke so muna cikin wahala ba ba tsaro ba duk abin ba ba din yawa gaskiya fi zula yan siyasa ku yi tsoron Allah saboda ka san shi akwai ranar gamo Alaramma tukur ladan kenan shugaban kungiyar alarammomi ta Najeriya. Kalaman nasa na zuwa ne a gabar da muka ji cewa kungiyar kwadago ta Najeriya ta fitar da ranar da za ta tsinduma yajin aikin gama gari daga ranar 16 ga watan Oktoba da muke ciki. Idan har gwamnatin tarayya ta gaza kenan wajen cika alkawarin sabunta tattaunawar kwamitin nan da ke aiki domin daidaita tsarin mafi karancin albashi. Gamayyar kungiyoyin kwadagon NLC da TUC bayan kammala wani zaman haɗin gwiwa sun fitar da matsaya tare da kashedin cewa muddin gwamnati bata dawo kan hanyar cika alkawarin da ta ɗauka wajen cika musu bukatunsu ba to ba za su iya ba da tabbacin samun zaman lafiya ga fannin masana'antun ƙasar nan ba. Bayanai dai sun nuna cewa tun bayan watanni shida da amincewa da mafi karancin albashin ma'aikata ke ci gaba da rayuwa cikin wani mummunan yanayi da rashin tabbas sakamakon rashin tsayar da magana guda daga gwamnati kan inganta albashinsu. Bayan kuma a kwanakin nan aka ƙara farashin harajin kayayyaki wato VAT ga kuma ƙarin farashin hasken lantarki da aka yi baya ga ƙarin farashin man fetur da kaso mai yawa tun a shekarun baya. Duk waɗannan matakai da gwamnatin ke ɗauka a cewar ƙungiyoyin kwadagon sanin kowa ne ƙarin wahalhalu ne ake ƙara wa talakan ƙasa a kullum wanda kuma har yanzu babu wani mataki a ƙasa da aka ɗauka wanda zai sauƙaƙa masa shiga wannan ukuba. A don haka gamayyar ƙungiyoyin kwadagon ke cewa babu makawa muddin ba a jibanci lamarinsu ba za su tsunduma yajin aikin sai baba ta gani nan da kwanan watan 16 ga Oktoban da muke ciki. Ko da yake dai yanayin da ake ciki hasashen wasu daga cikin matasa yana da alaka da kautar da hankalin jama'ar ƙasa da mahukuntan ke yi daga zahirin abin da ya kamata a ce an mayar da hankali game da sha'anin mulki. Wanda Comrade Ahmad Dauda Lawan ke mai ra'ayin cewa akwai buƙatar a ci gaba da jin hankalin masu mulkin domin su daina barin jaki suna dukan taiki.
musamman bangaren majalisa da bangaren zartarwa da bangaren shari'a domin a maida hankali gurin abubuwan da aka alƙawarta wa mutane ga harka minimum wage na albashi ya zama wajibi a ce a gwamnatin tarayya ta maida hankali gurin aiwatar da wannan domin a wuce wannan gurin ba don komai ba saboda yanayi na halin da ma'aikata suke ciki kuma duba da yanayi na tattalin arziki yanzu da yake dan ƙara haɓaka domin duk wani masanin tattalin arziki ya san cewa yanzu a ƙasar nan ana yin ƙoƙari gurin haɓaka shi tattalin arziki da haka muke ƙara jan hankalin ƙasa a tabbatar cewa al'umma sun dage dantse gurin bawa wakilansu shawarwari da su aiwatar a bangaren majalisa an yi wa al'ummar ƙasa aiki domin yanzu babu abin da al'ummar ƙasa suke bukata illa kuma yanzu a waiwaye su tunda an gama magana da siyasa a waiwaye su domin ai abin da zai taɓa al'umma kai tsaye ita kokarin da gwamnati take yi na aikace-aikacen da zai taba al'umma su ba abu bane ba da za ku gani ku ce madalla mun ce madalla domin a cikin gwamnati muke mu yan cikin gwamnati ne da haka abin da muke so ƙari ne domin akwai alƙawarkan da aka alƙawaranta wa mutane musamman shi ta bangaren shugaban ƙasa san samu a ce an bunƙasa tattalin arzikin Najeriya an sako da shi ƙasa musamman harkar noma a ce an bata dama domin a zo a samu damar da za ta ɗebi matasa aiki ka raba matasa da aiki da fatara sannan za ka iya maganin komai Ta bangaren noma da kake magana da bangaren tattalin arziki baka gani a gwamnatin nan ta kuma mai da akalarta a kowace irin ƙasa bayan an rufe bodoji akwai abubuwan da ake shigowa ƙasar a yi shi ne muke bada shawara a yi ba ɓangaren noma ne kaɗai ba akwai ɓangaren ilimi ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali gurin ɓangaren ilimi ma shi kansa ministan ilimin nan Adamu Adamu a bashi dama domin shi ma ɓangaren ilimi a tak- a ɗauko tun daga mataki na firamare secondary da jami'o'in ƙasar nan domin ana samun koma baya a nan gurin domin akwai mutanen da ba noma ne abin da ya kamata a ce suna yi ba a ɓangaren sun riga sun zama graduate sun gama makaranta aiki suke so a ɗauke su ya zama wajibi a ce an duba waɗannan ministoci da aka yi a ce an ba da dama kowace ministry an ba ta damar da ta ɗebi sabon ma'aikata matasa domin a ga an magance rashin aikin yi a ƙasar nan domin shine ke adaba ake samun damar da ake yin abubuwa marasa daɗi ya zama wajibi kowa ya koma ya dogara da kansa domin a samu entrepreneurship domin a dinga koyawa matasa ayyuka a duk inda suka fito domin su dogara da kansu Kamar da Ahmad Dauda Lawan kenan guda cikin matasan jihar Kano a jam'iyyar APC Najeriya. Yanzu za mu dawo nan kanan wanda gabanin jin ci gaban kurar da ke turnakewa bayan sakamakon shari'ar da aka yi a kotun sauraron kararrakin zaben gwamna. Za mu sake leƙawa kasuwar kantin kwari domin ɗaukar kalaman Bilal Musa bakin ruwa da ya sake leƙowa yana ƙoƙarin nusar da mahukunta dangane da shiga hurumin da ba nasa ba da ya ce MD na kasuwar na yi.
al'ummar da kasukancin kwari mutane ne wanda suke son zaman lafiya amma wannan md zuwan sa ya zo da motoci ofis din al'ummar kasuwancin kwari ma'ana ofis din kungiya duk wani abu wanda ka sani wanda da kudin al'ummar kasuwancin kwari aka yi shi ya tattare ya fita da shi tun daga kan hatta da biro bai bari ba Wai na fahimta jan hankalin da kai ya tsaya watakila iya matsayin nasan bai tsaya ba kenan kake nufi kuma.
eh kwarai da gaske bai tsaya ba sakamakon abubuwa wanda yake ba za mu so mu ci gaba da faɗar abubuwa wanda yake sakamakon cewar mu muka riga muka san abubuwan da suke faruwa amma dai tabbas zuwan wannan MD mu mun fahimci cewar kamar ba zaman lafiya ne kashi kasuwar kantin kwari ba Kun yi wani kokari na tuntubar sauran mahukunta watakila ko daga sama don ku tabbatar da cewa yana aikin ne akan matsayinsa ba wai ya shiga hurumin da ba nasa ba ne.
ai duk wanda iji abubuwan da suke faruwa a kasuwar kantin kwari ba ya tsaya ba a hurumin sa ya tsaya ba Ba lallai watakila kun sani ba da kun tuntubo dai sauran masana ko.
ofis na al'umma kasuwar kantin kwari ne na kungiyar kasuwar kantin kwari saboda haka akwai dattijai na kungiya akwai members suna nan suna ta kokari yadda za a yi ya kasance an tabbatar da shugaban da zai zo ya ci gaba da karɓar korafe-korafen al'umma kasuwar kantin kwari To amma da a ce watakila kun ƙara bincikawa watakila ku samu bayanin da ya saba da yadda kuke fahimtar abubuwan ko.
ba wani bayani da zai saba da fahimta abin da yake faruwa a kasuwar kantin kwari sakamakon cewar so wannan kungiya dai ta al'umma kasuwar kantin kwari ce kungiya ce wadda take bata da hurumi da abin da ya shafi zuwan MD saboda haka MD zuwan sa daban abin da zai daban kuma sannan abin da ke aiwatarwa yanzu daban Amma shi zuwan MD kuma watakila yana da hurumi da kungiya in kungiya ma ba ta da hurumi da shi.
ai zuwan sa shine wanda yake ya kamata ya nemi kungiya ko ma dai menene yana neman haɗin kan kungiya ne kuma yana neman haɗin kan al'ummar kasuwar kantin kwari saboda haka wannan yana nuna cewa baya neman haɗin kan al'ummar kasuwar kantin kwari kuma hakan zai iya kawo abubuwa wanda suke marasa kyau ba ka muke fata ba muna fata dai mu al'ummar kasuwar kantin kwari za su ci gaba da kwantar da hankula da kuma dukkan ɗaukan matakin da ya kamata su ɗauka don bin kadin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka a kasuwar kantin kwari Matashi Bilal Musa Bakin Ruwa PRO na kungiyar kima a kasuwar kantin kwari. Su kuwa masu koke dangane da sakamakon hukuncin kotun tsaron kararrakin zaben kudin wasu dare a cewar matashin kwankwasiya Bashir Sanata jajen da zai yi wa kanawa musamman kananan hukumomin wajen birni shine yadda za su ci gaba da fuskantar gashin kuma da halin ko in kula kafin samun nasarar su a kotu ta gaba.
wanda wannan abun ba komai yake nuna ba illa yana nuna cewar demokradiyyar mu har yau jaririya ce ta gaza girma saboda ba daidai bane al'umma su zo su haɗu su zaɓi abin da suka gazgata suke ƙauna amma waɗansu mutane su zo ta ƙarfin tuwo sai sun raba wannan abin da al'umma suke so sun ga bai tabbata ba na mutane ne su sun san kansu da haka riga ce ba wuya duk wanda ya Ba san su saka ba.
ta yi mai daidai falillahi alhamdu al'umma Kano sun san su kuma ba za mu mance da wa'annan mutanen ba da irin abin da suka yi doka da ce sama.
ta kafa su fa kuma suka zo aka aiwatar da abin da doka ta ce a sanar da wanda ya samu nasara To aka ai bayyana kakwa dokar ita ce tafi kowa yin laifi saboda wanda ya san doka ya karya doka da gangan saboda son zu da wani abu da za a bayar wala Allah wanda bai ta kara ya karya ba kaga wannan shi yafi komai illa saboda yana da kyau mutane su rinka tuna cewa bayan mutuwa akwai hisabi kuma kai abin da al'umma za su ce san barka da ka mu dinnan kullum muna jin haushi da takaici wanda ba komai ne yafi kona mana rai ba shine illa iyaka halin da al'ummar Kano za su ci gaba da zama a ciki na Wani yan irin watanni hali?
kafin a yanke hukuncin nan a dawo mana da hakkinmu halin da za a ci gaba da shi shine mutanen Kano suna ɗanɗana kudarsa a yanzu wannan Babu aiki za a da hanyoyi muku da shi jihar bacin Kano.
gashi nan an riga an yi hukunci ai wannan kotun farko ce da haka za mu tafi kotu ta biyu za mu je kotu ta uku sai mun ga abin Ku da ya ɗauki tuya kaddara gudu ba.
laɗi. ba magana kaddara ba ce ba ai ba zai yi mutum ya sace ma kaya kana kallonsa kuma ka zira ido ki kai shi inda za a karɓar ma hakkin ka ba wannan sakaci ne da haka mu yan kwankwasiya ba malalata bane ba ragwaye bane ba ka za mu bi abin ta maslaha dukkanin inda kofar yanci take za mu bi domin mu tabbatar an dawo da al'umma farin cikin su da jin daɗin su an tabbatar musu da abin da suka zaba yan ma kuma aka je can guraren da kuke cewa za ku je kuma aka sake tabbatar da nasarar shi gwamna da ta Ba ma Abdullahi fatan Umar haka, Gandu saboda mu muna tunanin cewar ba du aka tare aka zama ɗaya ba don haka idan wani gurin ba a yi ma abin da kake so ba in ka je gaba watakila sai ka samu adalcin da ka gaza samu a baya da haka za mu yi dukkanin mai yiwuwa don mu ga cewar an tabbatar da yancin dimokuraɗiyya da kuma zaɓin kanawa ba wai mu 'yan siyasa aka yi ba a talakawan jihar Kano da ake da burin a ci gaba da kai su waje suna yin karatu ake da burin a yafe musu kuɗin makaranta su yi karatu kyauta Duk ta da gwamnan lalace.
nan yana aiwatar An da duk dawo wannan hannun aikace-aikace.
agogo baya a jihar Kano da haka burin mu shine mu zo mu saita Kano kamar yadda jagora Imamu Kwankwaso ya daura Kano akan turbar gaskiya.
Matashi Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai sai dai a yayin da yake wannan batu masu murna da wannan hukunci da aka yi irin su dan takarar majalisar dokokin Kano pharmacist magaji Dahiru Zarewa murna suke taya juna da kuma fatan layar za ta yi kyan rufi.
a madadin mutanen karamar humoro ga baki daya muna taya mai girma gwamnan jihar kano da abdullahi umar ganduje kadimul islam da mataimakinsa dr nasiru yusuf gawuna da shugaban jam'iyyar apc na jihar kano alhaji abdullahi abbas murna bisa nasarar da aka samu a wannan kotu da ta tabbatar da cewar mai girma gwamna shine cikakken zababban gwamnan jihar kano muna kuma kira ga jama'a da a ci gaba da wa wannan gwamnati addu'a don ta ci gaba da bujiro da ayyukan raya kasa musamman a bangaren ilimi da lafiya Alhaji Magaji Dahiru Zarewa dan takarar majalisar dokokin jihar Kano a karamar hukumar Rogo cikin jam'iyyar APC. Haka ma batun yake ga Alhaji Isiyaku Haruna Makoda wanda ya ce Allah suka roƙa kuma shine ya tabbatar da wannan alheri. A dan haka Allah da ya amsa musu shine zai ci gaba da zama gatan gandujiya da dukkanin ahalinta.
Allah mune maka godiya da ka tabbatar wa dakta a jihar Kano Islama ka ja sun ja ka Allah ya baka iko gabzawa Kano ayyuka na alkhairi birni da karkara wani abu ne wanda ya ba za ka daki mutum ka hana shi kuka ba tun kan ai zaɓe akwai waɗanda suke cewa su ne suke yi an yi Allah ya ba ganduje ya ci an ce bai isa a bashi takardar zaɓe ba INEC ta kawo takardar zaɓe ta ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai aka ce takardar tsire ce ba za a rantsar da dakta ba aka zo aka yi bikin rantsuwa wanda ake cewa invitation aka yi bikin rantsuwa fitediyan kai shaida ne aka rantsar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje aka ce bai isa ya shiga gidan gwamnati ba ya zo ya shiga gidan gwamnati yake aiki aka ce an yi ƙara za a kwace kujera za a kwace kujera yau gashi Allah cikin gudanar sa an yanke hukunci mai gaskiya ya samu gaskiyarsa duk abin da za a faɗa a faɗa mun san Allah ya yi ganduje kuma Allah zai tsare ganduje dawwawan ma da ganduje mulkin sa shekara hudu da izinin Allah ba ma bakin ciki duk wanda Allah zai bai Kano ya bashi Alhaji Isiyaku Haruna Makoda kenan garkuwan sa'in bici sai dai kuma wasu daga cikin mabiya kwankwasiyar salon maganar dan hausan nan suke rerawa wai yaro daina murna karanka ya kama zaki domin a cewar ibrahim ahmad umar ba yau aka fara ba shari'a ta saba da tunanin masu karamin sani da bahaushe kan ce kukumi idan baka manta ba a kasar nan an yi kotu tribunal ta rurusa abu da dama a appeal court ta dawo da su bari baka misali dino malaya tribunal ta rusa zaben sa a yanzu appeal court ta dawo da shi hayaniyar da aka yi a zamfara tribunal ta ce apc ta ci gaba da mulki appeal court ta rusa su idan ka dauko Rotimi Amechi tribunal ta rusa shi a Filkot ta ce ya ci gaba. Saboda haka muna kyauta zato ya Allah ka zama gatan amba da jama'ar jihar Kano da kasiya.
Su ma fa hakin da ya fito masu gaskiya.
Za mu karɓi ta mu Allah baya karɓar addu'a wacce aka yi zalunci saboda haka ya Allah ka zama kuma ba zaluncin aka yi ba fa gaskiyar aka Ya yi.
Allah ka zama gatan abba ai ba za ka tabbatar da gaskiya aka yi ba saboda haka jama'a su zama masu Kuma za ka tabbatar da rashin gaskiya aka yi.
Karfin ikon Allah, Abba Kabir Yusuf zai karɓi kujerarsa a appeal court. Ni ba lauya bane amma dan uwa ban taba ganin shari'ar da sai da aka yi wata shida ana buga maimakon a ce ga hujja kawai a ce wai an kore ta ba. Saboda haka a bisa magana ta lauyoyi mun ɗaukaka ƙara kuma Allah zai biya mana buƙatunmu.
Idan har inda kuka ɗaukaka ƙara aka ƙara kora ko za ku gaskata wannan hukuncin da baki na?
Karfin ikon Allah mai girma Abba Kabir Allah ya bai kujera za mu iya roƙonsa ya yi masa koda kwamishina ne amma in Allah da za mu karɓi kujerarmu jama'a su kwantar da hankalinsu mun yi apil gaskiya za ta nuna gaskiya ce Excellency Ibrahim Ahmad Umar dan kwankwasiya a jihar Kano. Shi ma kuma an rufe bakin nasa ke da wuya maka karbi bakuncin shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa wanda ke cewa nasarar da suka samu a gwamnatin gandujiyar ba za su taba mantawa da algon chairman ba wato Honorable Lamin Sani.
yanda aka ba shi ciyaman na kwamati na matasa ya zaga lungu da ƙauye birni da karkara ya tallata Dr. abdullahi umar ganduje matasa suka karɓi tallan nan suka kasa suka tsare 2019 suka tabbatar da an zaɓi Dr. abdullahi umar ganduje wa'yansu suka yi faɗa da yin allah suka tafi kotu kotun nan ta mako su ta tabbatar da abin da aka kasa aka tsare matasan nan da sulamin sani suka je suka wayewa da kai suka zaba shine zaben Allah kuma shine zaben al'ummar jihar Kano dan haka muna godiya ga dukkanin matasan jihar Kano a bisa wannan gudunmawa da suka bamu Wai ku adawa kuke yi da zuwa kotun da suka yi?
ai zuwa kotu wanda daman bai gamsu da abin da aka yi ba sai ya tafi kotu amma abin da muke so su yadda da kaddara su karbi kaddara su yadda da Rashin yarda da kaddara in ma hakan din ne akan sa aka fara?
ai abin da nake so in nuna ma dan uwa wannan magana shine da suna ganin kamar ma su kawai za a dauko a bawa yau kotun nan ta ce tabbatar zabe da nasarar zabe da ingancin zabe ya tabbata kadimul islam aka zaba yau da talamin sani kawaji ka gode wa Allah gwagwarmayar da kai ta matasa da kaja aka fito aka kasa aka tsare to Allah ya tabbatar da gwamnatin Baba Ganduje da Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma sannan nake ƙara kira ga dukkanin al'ummar jihar Kano a ci gaba da bawa mai girma gwamna goyon baya domin tabbatar nasarar free education sannan kuma da karkara salamu alaikum da rungu karkal domin taken Baba Ganduje mai gada karkashin kasa mai gada mai hawa uku Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum a jihar Kano. Anan kuma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Madobi Alhaji Siraji Usman Kubaraci ya masanta cewa hukumar tsaro ta DSS ta tsare shi saboda zargin hannu dumu-dumu cikin badakalar wawure kuɗin ciyar da ɗaliban makarantun yankin da gwamnatin tarayya ke ɗaukar nauyi. Shugaban jam'iyyar ya musanta zargin ne lokacin da ya ziyarci ɗakin labarai na Freedom Radio. Alhaji Usman Kubaraci bai gushe ba sai da ya ce bai yi laifin komi ba kuma zuwansa ofishin hukumar tsaron ta DSS ya je ne kurum saboda ya wanke kansa daga kowane irin zargi.
ba na karyata cewar hukumar dss ta gayyace ni tabbas ta gayyace ni na je kuma na kare kaina kuma na an wanke ni tas ni da kaina da kafan nan tawa na wanke kafata na je hukumar dss na yi jawabi akan abin da ake tunani a kaina hakikan kwamitin crc ne na kamar madobi amma ba sanar da komai da ni a cikin wannan hukuma ba wanda duk iga sai ya yi batanci birgi na bai shawara ya tabbatar da abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa idan babu duniya akwai lahira amma abin takaici wai aka ce wai an zo an kama mu muna ciki tsaka da mitin wannan ba gaskiya bane Alhaji Sirajo Usman Kubaraci shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Madobi.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shatima da Adam Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.